zawatil arba'i min al'an'ami walwahshi sinfun haka ne ko naman zawatul arba'i dabbobi masu kafa hudu min al'an'ami daga dabbobi na ni'ima walwahshi da dabbobi na ni'ima amma na daji kuma mun yi bayanin barewa da minimal abu kace da da wani abu ma barewa da gada da dai sauran dabbobin daji masu kafafuwa hudu simfun malam ya ce mana <clears throat> wato sumfi guda ne idan an tashi ba da nama da nama to kilo da kilo kilon ya zama daidai ko su kilin ya zama daidai yawan dai ya zama daya walhumu tsairi kullihi simfun naman tsuntsu shi ma gabaki ɗayan shi dangi guda ne ba a canjin nama da nama don kana buƙatar naman kaji ka gaji da cin naman talotalo to za ku yi canji shi ma zai baka nama sannan na wani yafi na wani yawa ba yadda ba walhumu abinan dawa bilma'i kulli hasinfun haka nan naman dabbobin ruwa su ma haka ake yi wa ma tawallada min luhumil jinsi alwahidi da ya haifu daga naman jinsi guda min shahamin na kitse fa huwa kalahamihi shi ma yana bin hukuncin naman shi ne mun yi bayani haka ko shi kitse yana bin yana bin nama ne kamar da muka bayanin kashi shi ma haka yana bin nama ne dabban da ake cin naman ta to kashin ta ana iya sayarwa ne wanda ba a ci to shikenan ba a sai da ba a sai da kashin shi shi ya sanya ko gonaki ne da ake zuwa yanzu mutum in ya kwashe salgan shi ya tara a waje ya ce wa wani ya zo ya saya ba maganan wannan sai dai ka ba shi kyauta ko ka hana shi algatu malam ba idan mutum ya kwashe salgan shi wai yanzu ana ana noma ana gona kawai sai ka ce abu a saya ba magana ko sisi ba za a saya ba ba magana wanda zai saya ko sisi iya kai zai faske shi ya kwashe tafi da shi saboda ai shi kashi na bin nama ne naman dan adam haramun ne ba a ci shi ko da yanzu ana ana sai da naman kana jin kasashe da yawa wai suna wasiya yanzu wai ma yana so ya zama doka ma wata azumin ba raba shekara ɗaya da wuce ba ha america an kawo rufe gawa ya fara zama wahala mutuwa ya yi yawa musulmi suna shan wahala a bata mutane lokaci mutum na cikin wani aiki a ce shi ya mutu wani shi ya mutu kakin shi ya mutu mata shi ta mutu ɗan shi ya mutu ana takura mutane saboda haka yanzu kawai da hanyoyin da suka fi sauki ɗayan biyu ne in kuma kiristoci ne goma mawai musulmin kirista akwato wahala kabari sai mai tais saboda haka yanzu kawai ga hanyoyi guda biyu mafi sauki a samar da kamfanoni wanda suka gyara naman dan adam ai asara ne ma ake tunda duniya yanzu abinci yayi karanci saboda haka kawai mutum ya je ya rijista a bashi kuɗin shi ya cinye saboda haka da ya mutu shikenan sai a ga buga ma kamfani waya sai zo su dauka su da abun su sa a miya kenan ko kuma in ba za a yi wannan hanyar ba to za a kirkiro allurai a bada daman a halatta wata allura wanda kun ji Canada ma ai shekara ɗaya kenan suka yi approving Canada kawai idan mutum ya mutu <clears throat> kada bata mutane lokaci wajen sallan janaza a zo kawai a mai allura A allura mai karfi ka san mutum ya mutu ba jinin shi ba bugawa ba ni ba sauna lura ko ici amma idan aka matsa mashi wannan alluran jikin shi zai rube kawai sai zama kamar ruwa sai ya sa aboki ta kawai a watsar kaga mutane ba sai an wahal da su ba Allah ya sauke saboda haka <clears throat> kitse yana bin nama ne hukuncin kitse nama kitse kitse yana bin nama ne saboda haka idan mutum na bukatun kitse na kaza wani na bukatun kitse na dabba kaza matukan asalin dabban sunfi ne dangi guda ne to haka ake rabon kitsan shi ma wurin musanyi wa albanu zawati sunfi nonan wanda aka ce sunfi guda ne wa nuhu da dakashin wannan dabban wanda aka ce dangi guda ne wa samnuhu da man shanu mai ba zan ce man shanu mai nan ce man shanu ba shi kadai ke da mai ba ko da man nono yawa man nono mai na nono to shi ma simple shi ma dangi guda ne idan za a yi canjin dakashi da dakashi in za a yi canjin nono da nono in za a canjin mai da mai mai da mai mai dabba da man dabba inda jinsi guda ne shi ke nan duka rafiya gabata wa manibta a ta'aman wanda ya sayi abinci fala ya juzu bai uhu bai halatta ya sayar kabla an yahu, gabanin ya karba ya canza mai waje idza kana shira'u zalika ala wazni mutukan ya siya ne akan kilo kilo ne au kailin ko mudu au aladin ko kirga to bai halatta sai mutum ya canza shi daga wajen inda jinsi uku ne kilo ne ko mudu ne ko kirga ne kun san kilo da mudu asali mutane ba sa kansu kilo da mudu sai gwamnati to mu da yake mu da gwamnati gwamnati ba ruwanta da addini ko ya rayu da ya ga dama ne cikin zamu ta zama cikin lura har kafirin da Allah ya ba mu fita amma a doka in za a sa mudu ko buhu duk wani abin da za a auna ne doka ne a musulunci doka ne gwamnati kare take iya bada mudu ba a yadda wani ba da mudu ba ko inda wani abin za a auna shi ne to sai dai gwamnati ta bada shi kowane irin abu ne inda auna shi za a yi to sai dai gwamnati ta bada ka'idan yadda za a fitar da wannan mudu ta bada shi to sannan yake da shi don haka mutum ba da mudun gwamnati ba a dokan kasuwanci kulle za a kama shi ne kuma wanda sana'a ya daina ta kenan ba wasa da sana'a za mu shigire cikin babin karatu nan gaba kaɗan kasuwanci ba wasa ne ba to mu an riga mun riga mun samu matsala an saka mana addini kowa ya je yi su sun ce ba ruwansu da addini sai duniya shikenan abu ya riga ya gama lalacewa bi khilafil juzafi malam ya ce amma banda zubo banda yake tari ne shi tari idan ka sai abu a tari kana iya da shi ba ta anan inda ka ta anan inda ka siye shi ba tare da ka kwashi ba amma duk sauran kirga maka aka yi sai ka kwashe shi in dabbobi ne aka siya ɗaya biyu uku hudu aka kirga maka dabba ashirin to ka kafa naka kuka kora su nan gefen ka sa igiya ka kange su sannan ka saida ana amma ba inda wannan ya saida ma ba wa kazalika kullu ta'amin irin wannan hukuncin ne aka dora mu kowane abinci au idamin ko kayan miya au sharabin ko abin sha illa al-ma'a wahdahu sai ruwa shi kadai duka waɗannan kayan nau'o'in abinci kayan miya abubuwan sha matukan kilo ne matukan mudu ne matukan kirga ne ba zubo bane to sai an canza shi amma in ruwa ne inda ka siye shi ko kirga maka aka yi ko kirgawa aka yi ba zubo ne ba eh, a nan wurin inda ka siya kana iya sai da shi kuma an karba wa ma yakunu min al ya to sabon karatu ne wannan abin da ya shafi magunguna dafaffu ne sassaƙowa aka yi ya aka yi magani dai wa zarari da iruru da iri ko iruruwa jam'in iri in ba jami'in ka yi hakuri a yi hakuri allati la yutasaru min ha zaitun wanda wannan ba a cire mai daga cikin shi fala yadkhulu zalika fi ma yahrumu min bai'i ta'ami qabla qabdihi baya shiga cikin wancan hukuncin na sama a ce an sai da kayan abinci gabanin a karba aw tafadul fil jinsi wahid minhu koko a ce baya karban fifiko a jinsi guda domin jinsi guda ba a yi da fifiko ba to shi wannan yana karba a jinsi guda iri guda to ana iya samun fifiko kudinsu daban-daban ko kuma in za ba ma kudi ba dama ana nufin canji ne a yi zan baka maganin basir kalgo na ɗiba na daka na dafa na tace kai ma kalgo kaɗi ba ka dafa ba jinsi ɗaya ba ne in ce to nawa dafuwan ya fi naka don tukunya ta ba irin taka bace da tukunyan ƙasa na dafa kai koki da tukunyan ƙarfe ka dafa ko ka zane ko ma dai yaya ne ka ce ni na san irin gyaran da nema kalgona saboda haka zan baka kofi guda ne kai kuma za zaka bani kofi tiya guda tafa ba an yi tafazuli ba to an yadda a magunguna an yadda a iruruwa yanzu masara misali irin masara idan ka je wani wanda ilimin su ya dame su ilimin suka karanta masara ya dame su ba sai ka san maka masara akwai iri kala goma ko ashirin in ka je kalan dawa ba sai ka ka ya jihar Kaduna ko sai ka ce ana da kalan dawa iri kala kaza to iri dan an ce iri ne irin dawa irin masara irin gero ba da iri ake magana ba to iri ko jinsi guda ne ya halatta a tafaduli na gyara iri na irin shinkafa ne iri kaza kai ka gyara iri kaza ne mun zo kana so in baka irin shinkafa na kaza to ya halatta a tafaduli in ce to ni tiya biyu zan baka kai ko tiya biyar zaka bani saboda ni iri na na san koya ne ne ko da ko shinkafan iri ɗaya ce ma a ce jamila ce da jamila to ya halatta a samu tafaduli saboda iri ne wala ba su bibai ita'amil ƙardi wannan ne wurin kwana a'a wala ba su bibai ita'amil ƙardi babu laifi a sai da abincin da mutum ya saya bashi kabla an staufi ya hutu da alaƙa da wannan gabanin bai karbe shi ba bai canza mai wuri ba bashi ne wannan lalle ya kamata dama a haɗa shi ai an ce in ka sai abinci sai bai halatta ka sayar ba kabla an staufihi ko gabanin ka karba ka canza mai waje ba a yadda ka sai da ba matukar kilo ne matukar mudu ne matukar kirga ne in dai ba zubo ne ba in zubo ne shikenan to amma idan da bashi ne to kuma an yadda ka sayar an gane ko kai ba ba canji kuka yi ba kuma siye kai da kuɗi ba bashi ne kilo kana da abu kaza na saidawa kila kirga ne kila kilo ne kila kaza ne ce to don Allah ina son ka bani masara ko dawa ko alkama ko dai wani abun sayarwa bashi ba ni da kuɗi ba zan baka wani ne irin shi ba mu san za mu yi ba ba kuma siye zan yi da kuɗi ba bashi sai ka ce to shikenan na baka bashi bashin buhu ina ina son bashin buhu biyar na masara misali misali yanzu a ce buhun masara dubu goma ne ka bani bashin masara buhu biyar saboda haka zan kawo maka irgo maka dubu goma ka insha Allah gobe ko jibi sai ce to shikenan na baka za mu zo kan bashi yadda ake ba da shi in rubuta ne in ba rubuta ne ba an dai bashi da ya tabbata na saya ne amma bashi ban bada ko sisi ba ba mu sanya muka yi ba bashi ne ban bada ko sisi ba sai na fito sai na ga wannan ce don Allah wallahi mallam ina da masara fa wurin wani tunda ina riga na karba bashi ya zama na hako? amma ban karba ba ina da masara buhu biyar wajen wani don Allah ba ni dubu arba'in ka dubu arba'in zan baka masara ai kaga ban karɓi wancan ba ban fa karɓa ba zai ce eh to shikenan dama ni matsala ta dubu arba'in nake nema ana da matsala kaza da kaza ne sai ya kirga dubu arba'in ya bani ce mishi to shikenan masaran na ba na bar yi wurin wani ajiya ne zai aje mashi amma haga bashi ne na karba bar zuwa da haka in barin haɗa ka da yaro ka je wajen shi ka karba ko taɓan shi ma ban yi ba to wannan kuma an yarda an gane ko saboda asalin abin da na karba na saya a wajen wancan din ba ba sanya muka yi ba ba kuma kuɗi na bashi ba bashi ne shine wala ba su bi ta'amil qardi qabla an yastawfiyahu wala ba sa bi sharikati kai irin wannan ma babu laifi ai tarayya wa tauliyatu ko ne zauni cinikin wal iqalatu ko kuma iqala a ji a roki arziki a wurin cinikin fit ta'amil makili qabla qabdihi a duk wani abincin da ake auna shi gabanin a karba wannan karatu ne mai zaman kanshi kuma sako ne mai muhimmanci a cikin shi ka sai kaya kamar yadda ba da misali masara kake da shi na je na ce maka ka bani masara buhu biyar bashi amma ni asalin abin da nake nema ba masara nake bukata ba a wannan gaban kuɗi nake nema to ni ban da kuɗi ban da kayan kuɗi saboda haka sai na je wajen ka nace ka bani masara bashi sai ka ce to masara bashi ga nan buhu biyar ne nake nema na ce to ina da buhu biyar wannan buhunan masara dubu goma goma zan saida maka shi bashi shi to kenan. ba an saya ba to yaushe zan ka kuɗi sati mai zuwa ko karshen wata sai in fito sai in samu in saida mai ni wuri na kayana ne saboda haka in kuma tura shi ji shi ya ɗauka an yarda to haka nan sharika bayan na fito sai na ga wani ya ce kawai wallahi masara zan je siyowa sai ce ka aiko na da masara na sai masara nawa ka saya dubu hamsin to da Allah ka sani cikin cinikin mana bari in je in kwashi ko in je in kwashi buhu uku ko in kwashi buhu biyu da rabi ga naira dubu dubu goma goma dubu hamsin dubu hamsin ko tunda ni na saya ne ba sayarwa ne ba sayarwa haka na iya karewa ko in ƙara kuɗi ko in rage wannan ku sharika ba a yadda da ƙari ba tare ya za a yi nawa ka saya dubu hamsin na siya ba bai san ma bashi na siya ba ko na biya kuɗi ko yaya ne ce to dala na so mu tarayya a ciki nawa ne siyan dubu hamsin ne to ga dubu ashirin da biyar ina son buhu biyu da rabi a ciki to babu laifi in sai da mai karɓi dubu ashirin da biyu in je in kashe kuma zan iya tura shi ya je karɓi buhu biyu da rabi in ce to ka je wurin wani wani ga yaro ka je wurin wani ne turo shi zai ɗauki masarar nan nawa a cikin buhu biyar ɗin nan nawa zai ɗauki buhu biyu da rabi ba sharika ke na ga sun yi tarayya akan wannan cinikin amma wancan ɗin asalin shi ku kalla ba bashi ne haka tauliya a zauna cinikin wane na je wurin wane wallahi na da masara wajen wane buhuno ne buhu biyar nawa ne ka saya dubu hamsin na siye shi fito ni ma ko wallahi masarar nan nake nema wannan muna bada misali ne kowane abin sana'a zai yi sai ce to da Allah ina so ni in zauna kan cinikin ce to ai shikenan dama ni ma kila kuɗi nake nema nawa ne dubu hamsin ne dubu hamsin ake bi na mun yi da shi sati ɗaya ko sati biyu ko sati uku zan biya shi sai ya kirga mun dubu hamsin dina sai in je da kaina ko in tura shi ko in tura wani wakili na in ce je karɓo mushi wannan buhu biyar sai ya kai mushi tauliya dukkanin waɗannan gaban fa ba a yadda a sa riba ba ba riba sai ikala shi ma duk an yadda a wannan bashi ikala an yadda ikala yana fitowa ta bangare na ko ta bangaren wanda yake da hatsin wanda ke da hatsin na karɓi hatsi bashi a wurin shi na koma na buga na buga ina neman yadda za in sami mai saye sai in rasa mai saye sai in koma ce mishi don Allah kaga masarar da ka bani bashi na siya dubu hamsin wallahi na je nemi mai saye kudi nake bukata to ban samu ba ina so kai mun iƙala a warware wannan cinikin ka bani kuɗin ka bani kuɗin wannan masaran sai ka siye shi bashi ne ba shikenan sai ce to shikenan ga dubu hamsin ranar biya na yi zan dawo mushi da dubu hamsin din shi amma ni a wuri na ciniki ya zauna an gane ko ba fa zai rage min kosisi ba ba kuma zai kara min kosisi ba ko kuma a'a shi din ne karan kanshi sai ya biyo ni ya ce da Allah wannan masaran wani matsala ya taso ina bukatan abina gashi na baka bashi nawa dama ka saya dubu hamsin ga dubu hamsin din kaga ta bangaren shi ne shi mai kayan ya taso matsalan sai ya zo to ina ana ce mata ikala kuma kowane kasuwanci in aka ce an yi iqala shine ka koma wajen mai sana'an mai kayan ko shi mai kayan ya zo wajen ka ya nemi a warware cinikin amma a ba wan abin nan din a ba da kuɗin sai yake ce mai iqala yanzu zan iya sayan wannan littafin a wajen ka naira dubu ɗaya sai na koma gida sai lalura taso man kai wannan yau ɗin fa ba littafi nake bukata ba ba littafi nake bukata ba ina son wannan littafin dama da shi sai in da ce don Allah ina neman ka taimake ni a wurin wannan cinikin duk ciniki ya riga ya kullu ba aibu aka samu ba ina so don Allah ga wannan abun ka karba abun ka ka bani kudi na iqala ake ce mishi taimako ne manzo sallallahu ya ce man aqala Allahu musliman aqala Allahu asratahu duk wanda musulmi ya sai kaya a wajen shi sai ji iske wata matsala wanda bai da bukatun kayan nan ya dawo da kayan don a bashi kuɗin shi ya dauki kuɗin shi ya bashi Allah sai ya saka mishi da alheri ya kan kare mishi kurakurin shi na wannan yini wata ta ce na wannan shekaras sai Allah ya warware mishi saboda duk mai kaya bai so kada mai da kayan shi ya riga ya saya kila ma ya riga ya gama lissafin kuɗin ko kila ma kuɗin hasar riga sun tafi wani kuɗin fa suna zuwa ne suna wucewa ko ba haka ne ba to in wani ya dawo da kaya bai taba kayan bai lalata kayan bai nemi kala ko kuma ni ne na sai da ma littafin sai daga baya na dawo na ce don Allah littafin nan da ka da shi. ga kuɗinka wani matsala ya taso wannan gaban littafin nan ka dawo da shi ga kuɗinka daidai amma fa a kalla a ikala ba a yadda da rigi ko ƙari ba ba rigi ba ƙari a zaman ciniki in zauni ciniki irin wannan na bashi za a zo kan ba su suka mu zo kan ba su suka ba shi ma fa ba rigi ba ƙari haka nan sharika in ka sa mutum cikin cinikin da ka ɗauko bashi wani ya shiga ciki shi ma ba maganan ƙari ko rage sai a sa tauraro a nan wurin karatun ya nemi ya sarke mana sai mu tashi bai ulfasidi wato wa kullu aqdim in aw jarace an gane wannan ko saboda haka sai a kalli waɗannan bambancin masu jinsin da kuma lokacin da ake iya sai da abu kafin a karba da kuma abin nan sai littafi na gaba ah, ah, Eh, askari ina ne za mu tashi